A yau ma muna ɗauke da wani sabon ƙayataccen littafi mai suna Jinin Abbana wanda mam Islam ta wallafa. Sai ku kasance tare da ni Milhad da zan jagoranci karanto muku shi. Jinin Abbana labari ne wanda ya ƙunshi tsantsar zalunci, cin amana da kuma zamantakewar iyali. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura su. A yi sauraro cikin nishaɗi. Jinin Abbana kashi na takwas. Murmushi ta yi cikin samun ƙwarin gwiwa ta goge guntun hawayenta. Sun yi tafiya mai nisa sosai don har sun fita a garin Kano sun nufi Kaduna. Suna tafiya suna hira abinci mai rai da lafiya Zubi ta miƙo mata tare da abin sha. Wayar Zubi ce ta fara ruri. dagawa ta yi tare da cewa mai maniya aka yi ne na kusa zuwa fa. Ka san a Kano na kwana. Ta kashe wayar. Asma'u dai na gefe ba ta magana. Gidansu amarya Basma ya ake yin waliman 'yan uwa da abokan arziki. yauwa kin ga kun ga sai yanzu za a yi auren ina ga can mistake ta yi typing ba wasa ba yau ake yin walimar yan uwa da abokan arziki sun taru ana ta faɗakarwa an rarraba kyaututtuka sosai kuma an yi taro lafiya daga nan aka kawo daga nan kowa ya watse washe gari aka saka amarya a lalle kowa sai san barka washe gari asabar ɗaurin aure gidan su momi Gidan su Mom da Hajiya da Alhaji wannan ranar suna cikin farin ciki. Alhaji da Dadi da abokan Alhaji suka cika gurin Masha Allah. An daura auren Basma da Harun akan sadaki mafi albarka dubu dari daurin auren ya sami halartar manyan baki da bangarori da dama. An ci kuma an sha an gode wa Allah. Ango na hango yana sanye cikin wata shadda gizna mai azabar kyau. Gashin nan ya sha gyara baƙin bakin nan kamar an sa masa jan baki ni a gani na ma sai naga kamar yayi haske zaune yake a gidan su mom din shi suna ta yi masa nasiha da kuma sanin haƙƙin aure a musulunci alhaji ne ya kira shi lokacin yana shirin tafiya gidan su asma'u kasancewar ya kira an ce masa an fasa su zo su karbi an fasa su zo su karbi kuɗin su to masha Allah aure kan ya fasu Harun ne ya shiga da sallama samun alhaji ya zauna yana waya yana gamawa ya ce Harun ya fito da mota za su je wani wuri cikin bin umarni ya fito da mota suka shige shi da Alhaji suka bar gidan wani katafaren kamfani na Alhaji suka nufa wanda ake sauke kayansa na Saudiya turaruka da jallabiya da sauransu katafaren shago ne mai girma ga tsari da shigar su kowa ya hau durkusa yana gaida Alhaji da Harun. Alhaji ne ya amsa tare da cewa ga sabon shugaban ku na kawo shine zai dinga kula da komai na shigar kuɗi. Kai kuma Bala ka zo mu je sabon kamfani na za ka koma can da aiki. Cikin zumuɗi da godiya Bala ya bi su, Harun shi ma dai sabon kamfanin ɗin ya taru ya tsaru sosai. Bayan sun koma gida ne Alhaji ya ce wa Harun yanzu ka bar aiki a wancan ma'aikatar za ka dawo tawa, kuma maganar aurenka da wannan yarinyar iyayenta sun ce ba su san inda ta nufa ba, shi kuma yaron nan da wata biyu in ya kuma wayo, Allah zai bayyana kamanninsa da ubansa, masha Allah. su bashi za a samu ɗa cikin farin ciki arun ya kalli Alhaji yana godiya lokacin karfe biyar na yamma da yake ranar Asabar aka yi ɗaurin auren amma ina da tambaya shin a wani zamani aka yi wannan littafin ya kamata a ce an je asibiti an gwada mana DNA saboda a warware mana wannan amma dai mu je zuwa wayar shi ce ta fara ruri ganin lambar abokinsa ya sa shi fitowa ji ne ya ce gani nan zuwa yanzu ya kashe wayar parking space ya ɗauki motar shi ya fice daga gidan wurin abokan nashi ya nufa hakika sun yi rawar gani kuɗaɗe masu yawa suka haɗa wa Harun shi ma ya yi farin ciki kuma ya ƙara son su a zuciyarsa kukan jariri ne ya karaɗe gidan Umma na idan da sallah ta nufo ɗakin Asma'u ganin babu kowa sai yaro da wata katuwar takarda ya sa ta dogon tunani ko dai Asma'u ta shiga ban ɗaki ne to ina ma za ta je da sanyi safiyar nan Tunani iri-iri Umma ta fara, goya yaron take yi ta leƙa bayi babu Asma'u ko ina take ta leƙa ba ta nan. Ɗaukar takardar mai cike da rubutu ta yi, ba iya karatun boko ba ko Hausa ya sa ta nannaɗe takardar ta kai ta cikin ɗaki ta ɓoye. ta shin ina Asma'u ta yi, bata da mai bata amsa yasa ta fito ta koma ɗakin Asma'u ganin kuɗi turus a zube yasa Umma ta tsorata ta fara ja da baya cikin tsoro cikin sanyin jiki ta nufi ɗakin malam da ke karatun Kur'ani ta durkusa ta gaishe shi gyaran murya ya yi mata hakan ya sa ta ficewa da tunanin iri-iri a zuciyarta misalin karfe bakwai na safe gari yayi haske umma ta leko waje za ta sami yaro mai dan wayo cikin sa'a ta hango yaron makwabtansu da kirashi yana zuwa ta ce yaro zo don Allah shiga gidan nan shiga gidan suka yi umma tace ya shigo yana shigowa ta miƙa masa takarda ta ce don Allah taimaka ka karanta min wannan karɓa yayi ya fara karantawa assalamu alaikum umma na san ba za ki ji daɗin tafiyata ba gaskiya ba zan iya zama da yaro a gabana da ƙuruciyata ba na zaɓi na bi ƙawar arziki ki kwantar da hankalinki insha Allahu mun kusa fita daga talauci ga Muhammad nan ki kula da shi kuma na bar kuɗi za su kai dubu ɗari maganar aure kuma dama ba so nake yi ba na rasa mai bani shawara ne yanzu kuma na samu fatan alheri zufa ce ta karyo umma duk sanyin da ake yi bai hana ta sharce gumi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah gani gare ka Umma ta sa kuka. Shi ma yaron sai da ya share hawaye ya miƙe ya fice. Bakin ciki, tashin hankali duk sun a zuciyar Umma. Kuka Umma take yi tana roƙon Allah ya tana roƙon sassauci a wurin Allah. saƙo yaron ta yi daga bayanta ta fashe da kuka tana kallon sa misalin ƙarfe takwas na dare an kai amarya gidanta kowa ya bakin gidan yake yi ba su wani jima ba suka miƙe suka fice bayan iyayen sun ƙara yi mata nasiha akan ladabi da kuma biyayya da haƙuri da soyayya kuka basma take tana roƙon tana roƙon tana mayafin ƙawarta ta haka suka watse suka barta hon zubi ta yi a wani makekin gida kuma tsararre tsayawa da tsarin ma ɓata lokaci ne don zamu daɗe mai gadi ne ya wangale gate ɗin ɗin tare da ɗagawa zubi hannu riko hannun asma'u ta yayin da suka sauka direban gidan ne ya ɗauki motar a gurin ya maida ta gurin ajiyar mota karasawa cikin gidan suka yi babu kowa a gidan hakan ya sa wuce cire hijabinta ta lalubo wayarta da ta kashe ta duba lokaci saboda ba ta lura da agogon falon ba zubi ce ta kalli asma asma'u ce ki fasa fasaki jikinki wannan gidana ne kuma mallaki na kina da right din yin komai a cikin sa yanzu dai ki tashi ki shiga wanka ki wanke kanki da sabulun wanka ki wanke kanki da sabulun wanke kai akwai new brush ki using da shi zan fiddo miki sabon kaya ki sa ki sauri zan yi baki ne hmm. tom asma'u ta, as ta amsa ta shige toilet tsara tsaruwar toilet din ma abin kallo ne bare kuma gidan mai gaba daya wata yar aiki ce mai suna happiness ta kawo musu kayan abinci mai rai da lafiya ta jera su a dining zubi na waya ji nayi ta ce yau fa an sami kaya kuma wallahi ta daban ne ni za ka dinga ba wa kuɗin ina ba ta mutumin da ke zaune a kujera a ofis ya juya yace baki da baki da dama an gama ki killace min ita zuwa yamma zan zo oke Zubi ce tare da yin dariyarsu ta 'yan duniya ta kashe wayar asma'u na fitowa zubi ta nuna mata wani haɗaɗɗen bedroom a can ta yi kwalliyarta kaya ta gani a kan gado da alama shine wanda za ta sa zaro ido ta yi ta ɗaga kayan riga ce mai ƙaramin hannu iya cibiya sai wando tirikwata <laughs> mai matsatsin hannu sai hula fara mai adon stones a jiki sa kayan Asma'u ta yi ta kasa fitowa a ta zauna tana tunanin ya za ta yi ta yi rayuwa da wannan kayan tab zubi ta ji Asma'u shiru bata fito ba hakan ya sa ta miƙewa ta nufi ɗakin murmushi ta yi ta ce zo mu je kar ki damu babu kowa fa a gidan ki fito mu ci abinci gashi can a dining miƙewa Asma'u tayi jiki a tayi jiki a sanyaye ta rufe ta rufawa Zubi baya farfesu ne wanda ya ji kayan ƙamshi abin nema ya samu Asma'u sai tsotsar kashi take yi tana karawa Zubi duk ta karanci halayen Asma'u hakan ya sa ta ƙara samun ƙwarin gwiwar kasuwanci da ita hmm. mutum sai kwaɗayi suna gamawa Zubi ta ciro wata ƙwaya a aljihun wandonta ta miƙa wa Asma'u ta ta yi ce kin ga wannan tana maganin gajiya kuma kin ce jiya bakiyi bacci ba to yau za ki yi sosai" karɓa Asma'u ta yi cike da gamsuwa ta ɗauki ruwa ta sha ɗaya ta miƙa wa Zubi sauran dariya gefen baki Zubi ta yi ta ce "ko za ki kwanta ne A'a Asma'u ta ce tana juya kanta ta fara jin mood ɗinta ya fara sauyawa. Sai da Zubi ta ga maganin ya fara aiki ta riƙe wa Asma'u hannu ta kai ta bedroom ɗinta ta kwantar da ita. Jiyo ƙarar wayarta ta yi tana ringin a falo, da sauri ta yi tafi wurin wayar, lokacin ƙarfe shida na yamma. Mutumin ne wanda ya suka yi waya ɗazu, ganin gani nan fa na shigo, oke Zubi ta ce tare da dawowa ɗakin Asma'u ta kuma shafe ta da humra mai ƙamshi ta ba ta wani magani na gari a kwaf. Fita ta yi ta shigo da shi suna dariya ɗauko masa turaren turan abinci tayi da kanta ta miƙa masa bayan ya ci dankalin turawa ya ce hajiya ina ajiyata kin san fa dan ita na zo tun da kika tura min fix ɗinta wallahi na matsu in ganta hmm. dariya zubi ta ce tana cikin ɗaki na ta kwanta ita ma labarin ka take yi zaro bandar ɗin kuɗi yi ce nan dubu ɗari uku ne amma so taɓi ne in har ta sanya ni farin ciki to fiye da haka ma zan bata Wata munafukar dariya zubi ta yi ta sa tare da fifita kuɗin ta ce, To, ka shiga, ai ka gane ɗakin ko? Eh, ya ce tare da washe hakura Da shigar sa ya hango Asma'u kwance idanunta a buɗe sun yi jawur yana matsowa kusa da ita ta cinkume shi tana shirin miƙewa. Daga nan na ce bari na leƙa gidan amarya Basma. Wasu wasu dan kwalan kaji na hango a plate da Asma'u da okay, wayo Asma'u kuma gaskiya tana son suna Asma'u ne. da basma da harun ne zaune fuskokinsu cike da farin ciki fara'ar ba za ta faɗo a baki ba ita ma ta ok fara ba ta yi a baki ita ma ta bashi da haka suka ciyar da junansu lemo ya tsiyayo musu a kwaf suka sha ya tsunkuce ta bas ya <laughs> wayyo Allah lemo ya tsiyayo musu a kwaf suka sha ya sunkuci Basma ya ce ta yi alwala ba ta yi musu ba kasancewar ta sha wa'azi kuma ta karanta ta gani bayan ta yi alwalar ne ta dawo bedroom ta zauna shi ma alwalar ya yi ciro mata hijab a drawer ya sanya mata raka'a biyu suka yi suka zauna addu'a sun ɗau lokaci mai tsayi suna yi wa juna addu'a suna gamawa ya mata tambayoyi akan wanka da kuma tsarki da sauransu daga nan ya ce to dare fa Dare fa ya yi, mu je mu kwanta. Cikin faduwar gaba ta bi gadon ta kwanta. Harun ne ya lulluɓe su da blanket, kasancewar lokacin ana sanyi. Basma ce ta juya bayanta. Inna lillahi Harun ya ce, tare da jiyo da ita. Kin mance zunubin da mace take kwasa in har ta jiya wa mijinta a yayin da suke tare? Kunya ce ta kama Basma ta jiyo tare da mannewa a jikinsa. Miƙewa ya ya kashe wutar ɗakin tare da rungumo ta. ya fara kiss ɗinta mm. ya fara kiss ta ko'ina ganin lamarin zai fara fin ƙarfi na ya okay ganin lamarin zai fara fin ƙarfinta ta yasa ta cewa please bacci nake ji ina harun yayi nisa <laughs> jiyo shi ne ya addu'ar saduwa da iyali yadda manzon Allah ya ce <laughs> wani uban sallah ok bismillahi allahumma janibshi ah, mema rubutun bai fita mai yadda nake wani uban salati na je basma ta lokacin ni kuma na koma falo na kwanta don na gaji da ɗauko rahoto ihim misalin karfe hudu na asuba harun ne ya fara farkawa ya zara jikinsa a na basma ya kunna glob haske ya bayyana ya shige toilet yayi tsarki sannan yayi wankan tsarki tare da alwala Nafila ya fara jerawa tare da addu'ar farin ciki da ya samu a wurin Basma ya same ta a matsayin budurwa bayan ya idar da sallah ne yaje ya kwanta gefen da ta kwanta ya fara kwararo mata addu'a yana tofa mata hango fuskar ta yayi da ruwan hawaye ya bushe murmushi yayi tare da manna mata kiss a goshi ya fara yi mata tafiyar tsutsa a kafarta ta bude ido tayi ta sa dariya riko mata hannu Harun yayi tare da daukar ta kamar baby ya kai ta toilet ruwa mai ɗan zafi ya tara mata a bahon wanka kana ya zuba dettol a ciki ya sanya ta ƙara ta saka ta riƙo mata riga yi haƙuri haƙuri ya dinga bata ruwan zafin ya ratsa jikinta hakan yasa yin shiru yasa ta yin shiru ɗaga ta yi yau ma ya tara mata wani wanka bayan ya buɗe wancan ya tafi ya tara sabo wanka ta yi cikin jin kunya shi ko ango yana tsaye yana kallon ta da niyyar wankan da ta yi duk yana kallon ta tabbas ya yi sa'ar mata fitowa suka yi tana cogala kafafu suka nufi gado hmm. hijab da kayan da zata saka harun ya ciro mata bayan ta sa ne ya koma ɗakin sa ya sauya kaya ya tafi masallaci ita kuma ta shafa mai da turaruka ta sa hijab ta fara sallah tun as Tun Asma'u na da dauriya tana biye wa duk wani salon nasa, yanzu kam ta kasa da alamun maganin ya fara sakinta. Shi ko mutumin, ko gajiya bai yi ba, Alhaji Khalifa kenan, zai iya yin sa'an kakannin baban Asma'u. Amma kasancewarsa mai nera, ya sa shi babu inda ba zai je budurwa ta kushe shi ba. kowace zumuɗi take yi saboda kowace zumuɗi take saboda kuɗin sa suke so gashi ya iya sarrafa mace kamar ƙaramin yaro baya baya gajiya wurin <clears throat> ba sai na faɗa ba <clears throat> yana da manyan ƴaƴa har da masu aure da maza samari haka bai sa ya daina abinda yake yi ba sai dai jikan sai da jikinta ya lilis sannan ya ɗaga ta bata san halin da take ciki ba hakan yasa ta barcin da bata shirya ba shiga toilet ɗin da ke gefe da ɗakin yayi ya watsa ruwa ya fito ya sanya kayansa wayoyinsu ya ɗauka ya fice samun zubi a falo tana danna waya miƙewa ta tayi fuska cike da fara'a tace ya yi washe haƙori Alhaji yayi yace gobe zan dawo zan dawo fa ga fifty ga fifty k ta sa kayan ta sayi kayan shayi dariya ta sa tana rangwaɗa ta karɓi kuɗin ware dubu ɗari biyu tayi a gefe da nufin shi zata bawa Asma'u miƙewa tayi ta nufi ɗakin da Asma'u take kwance samun ta tayi kwance tayi sharaf kamar mara numfashi cikin sauri ta ƙaraso ta dafa ta ji tayi jikinta yayi zafi a tsorace ta ɗaga waya ta kira likitanta ka zo please da matsala don Allah doctor ne yace okay gani nan zuwa ba a ɗau wani lokaci ba Ba wani lokaci mai tsayi ba sai ga Doctor ya iso. karar motarsa ce ya sa zubi ficewa da gudu ta isa wurin inda ya yi fakin ɗin motarsa. Yana fitowa ta ce, "Don Allah ka hanzarta da sauri." Suka nufi ɗakin da Asma'u take kwance. Jikinta ya taɓa ya ji zafi. 'Yan gwaje-gwaje ya mata ya ce, "Zazzaɓi ne amma insha Allah za ta ji sauƙi." Magunguna ya haɗa mata bata bashi ta ba bashi kuɗin da ya bukata buƙata. Zubi ta bashi kuɗin da ya buƙata ya fice tare da yi wa Asma'u fatan samun sauki. Dawowa ɗakin Zubi ta yi kasancewar tun kafin dokta ya zo ta gyara mata jiki. Zuwa yamma Asma'u ta ji daɗin jikinta amma ta rame sosai. Fitowa falo ta yi bayan ta yi wanka ta kunna TV. Zubi ce ta fito sanye da doguwar riga iya gwiwa ta zauna a falo. Kujerar da ke kallo Asma'u ta ce, “Ya jikin?” Da sauƙi Asma'u ta Zubi ta ta miƙa mata kuɗi. Zaro ido Asma'u ta ce, “Wannan fa, kar ki damu, dubu ɗari biyu ne, kar ki damu, yanzu kika fara koma kika fara kama dollars.” Murmushi Asma'u ta ce, “To, na gode sosai. Samun ƙawa ki wallahi sai an tona suka tafa, hmm, wa biya To yanzu. ya maganar auren da kika ce saurayinki zai yi yaushe za mu je gurin boka subhanallahi shi kan dai Harun ya shiga ukunsa Asma'u ce ta kalli kuɗin hannunta ta ce ba na son taba wannan kuɗin dariya zubi ta sa kar ki damu ga dubu hamsin sai mu je gobe daga nan suka sauya hirar tasu ta duniya kwana uku kenan da bikin bash eh, da jikin Ayyo Allah bikin bashi kuma. Mistake ne ma Kwana uku kenan da bikin Harun. Soyayya kamar za su cinye junansu. Basma ta yi kyau a tsakankanin kwanaki gashi ta sami mazauni a zuciyar Bash. Ha! A zuciyar Harun. bata bari ran shi bata bari ran shi ya haka shi ma baya son ɓacin ranta da sallama ya shigo tana jin shigowarsa ta ruga da gudu ta rungume shi juyi ya fara yi da ita bai dire ta ba bai dire ta ko ina ba sai tsarairan gadonta ya fara yi mata waka tana dariya zo mu je mu yi kallo miƙewa suka yi riƙe da hannun juna Harun ya kunna TV ya rungume Basma lallai lamarin na masoya ne misalin karfe goma sha biyu suka shiga kicin suka yi girki kowa ya shigo gidan su Harun baya fita bai ɗauki wani darasi na soyayya ba washe gari suka shirya zuwa gidan su Harun siyayya sosai suka yi musu tafiya suke cikin nishadi cikin nishadi Harun na tuki hannunsa na kan bas na kan na bas na cikin na basma idanunsa ma na kanta a haka suka isa gidan yana fakin ɗin motarsa suka fice suka yi cikin gidan da shigar su suka ci karo da mom cikin fara'a ta tari basma ta rungume ta hajiya na fitowa ta fara rawa tana cewa ga ango ga kishiyata yau ni ce da ango suka sa dariya zama suka yi aka fara gaisawa kowa fuskar shi cike da fara'a girki na musamman aka yi wa amare ga farfesu na kifi da na kaza ga lemu da mom suka hada ita da basma mom ta ji daɗin samun suruka irin basma ba ta da duhun kai komai nata cikin nutsuwa take yi gida dai ya cika da farin ciki to masu saurare jinin abba na kenan kar ku manta kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna ash multimedia domin ci gaba da samun kayyadattun shi da shiryenmu haɗa da telefon hausa na ƙwararrun marubuta mun gode